<laughs> Zindin. To, jama'a yau zan yi magana akan kis ne. Kis na da matuƙar mahimmanci. Kun ga dai ni mace ce. Amma a duk duniya ba abin da ke min daɗi, ba abin da ke tada min da hankali illa kis. Yana da matuƙar mahimmanci. fannin having sex gani fa ina gaya muku gani ce wannan na ni ce fannin having sex ko ba na so ko ina so inda namiji zai fara min da kesi ko ba na so ko ina so ya na biye mai saboda duk duniya ba abinda da nake so kamar kis kis ba wai kawai na baki ba fa a'a ba na baki ba a ɗan shaku ne, goshi a ɗan kai kumatu hanci baki ke hatta gaba ma nono ko ina namiji ma haka ko ina kan shi duk inda kika samu saƙo da lungu kike mai in mace ne saƙo da lungu kamata Kis yana tada wa mata da hankali mata sosai fa ba fi mace ɗaya ba mata dubunnai da yawa yana bala'in tada musu da hankali kaga daga kiss sai ka je wajen nono shi ma nono yana matuƙar tada wa mace da hankali in fa ka iya sha ba fa kora za ka saka ba a ba haƙora za ka saka ɗan leɓen ka ni za ka saka sai harshe ka dinga ɗan tsotsa kamar kana tsotsar fida Zindu. Wasu za su iya fassara shi da iskanci ba iskanci ba ne gaskiya nake faɗa. Ku yi haƙuri. Ba iskanci ba ne. don kuma na faɗa misali na tabbata akwai ma'aurata wanda ba su san da shi ba dalilin da yasa nake ƙara faɗa nake maimaitawa akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ba a gaya mana iyayenmu ba za su zo su faɗa mana ba sabida mai sabida akwai 'yar kunya tsakaninmu da su amma ke ma fa ki yi ƙoƙari ɗan littattafan nan in kina samu kina karantawa za ki ga kewa kina ƙara kan kewa za ki haɗa magani ɗan magungunan nan ba asiri ba hikin je wajen boka ba ɗan magungunan matan nan allah na tuba ki samu wata melo ɗinki ki samu zuma ki samu madarar ruwa na gwangwani ki haɗa ki yi ki sha zindin ɗin ke rai ma da bidiyo na gaba masu kallo ku yi haƙuri